fasaha sunana ibrahim sani idris daga sirrin su media tv a yau zan zaga cikin gari domin in gano muku ko in jiyo muku wata, wata bishiya ce take yin tsiro take kuma nuna da hunturu jama'a ku biyo ni da ni a cikin wannan shirin namu mai suna bishiyar hunturu a ban Allah a matsayinka na dan karkara iri na eh. Wani abu zaka iya faɗa game da wannan lokaci na hunturu eh. wata bishiya ta take yin yaya take yin yaya eh kurna kai daya aduwa biyu magariya uku taura hudu a bar sa haka iya su ka sani eh shingun mai kallo ya karasa shingun nashi yawwa akwai magariya eh daya akwai apple eh. akwai gwanda akwai akwai kurna eh. akwai magarya kurna goruba sannan akwai akwai dinya na farko ne akwai goruba akwai kanya akwai dinya akwai abarba akwai magarya akwai gwanda duk wannan lokacin su ne magariya daya yawwa sai wace akwai taura kuma wannan lokacin take guda take wannan take yaya biyu sai wace yauwa akwai aduwa to uku sai wace da sauran hannu bari in kaji tunawa tukuna to jama'a kun ji inda muka tattauna da mutanen da muka gaske cikin gari da ni ibrahim sani idris ku biyo mu a cikin sirrin su media tv duniyar fasaha